Barka da zuwa tashar tsakar gida. An tana da margayya jaruma hawa Maina, Ummi Zizi ta yi zazzafin raddi. Malamai sun fara magana kan yayin a baya. A satin jaruman Kannywood da masoya har da 'ya'yan jaruma Hauwa Maina suka tuna da ita ta hanyar wallafa hutunan da da gami da yi mata addu'ar samun rahama bayan da ta cika shekara uku da rasuwa. Jaruma da ta sami kyakkyawar shaida a wurin abokan sana'arta ta kasance uwa a bakoyi ba ga 'yanta ba har ga sauran al'umma. Ta taka muhimmiyar rawa wajen ba da gudunmawa a masana'antar Kanewu tun a shekarar 1999 inda ta rasu a shekarar 2018. Tun tana fitowa a matsayin budurwa har ta fara fitowa a matsayin mata aure, kana ta fara fitowa a matsayin uwa. Inda bayan masana'antar Kanewu ta taka rawa har a fina-finan Nollywood da kudancin ƙasar nan. Jarumin Taris tana da shekara hamsin ta kuma bari 'ya'ya biyu Maryam Bukar da aka fi sani da Alhani Islam da kuma kananta Abdulrahman Bukar. Yayin tunawa da ita, yadda Maryam ta wallafa wani bidiyo nata tare da mahaifiyar tata sanda tana raye. Bidiyon ya taɓa al'umma da dama inda aka dinga yi mata addu'a da fatan rahama da fatan Allah ya kyauta makwancinta. Ko da dai ana ta korafin a rufe babin Ummi Zizi a daina labari a kanta, duba da lamarin ta na neman wuce makaɗi da rawa. Mun ci karo da wani bidiyo nata da take neman zunguro sama da kara, inda ta yi wani raddi ga wani jarumin masana'antar Kannywood, inda ba shi kaɗai ta zaga ba har da ta taɓa mutuncin iyalinsa. Sai dai duk da ana cewa ba a cikin hayyacinta take ba, amma bata ambaci suna ba, wanda hakan ya sa wasu suke ganin tabbas ta san abin da take yi. Salam to Nigeria, barkanmu da shan ruwa. Wannan bidiyo na yi ne domin in jawo wani dan wiwi din acto da ke Kannywood film industry kunne da ya fita a harkata domin naga shi bai da aiki sai duk inda ya ga an sa hoto na a social media sai dinga shiga idan ya sha wiwinsa ya bugu ya dinga shiga comment section yana faɗan maganganu batanci a kaina da halina da ba halina ba saboda yana so kawai in tanka shi domin ya suna to na gano ka ni ummi zizi na karfin ka sunan da ne a film industry baka isa kai ba har ka mutu kudin da ne a film industry baka isa ka shi ba har ka mutu ka gane wai ka manta lokacin da ina film kana film kai dan siyo min fiyo wata ne kazzami ma irin ka dan yanzu ka samu ka goge mata aure ma sai sadaka yalla aka samu aka jona ma wawa kawai almajiri mijin almajira sai dai an kallo da mabiya sun yi tabbatar wannan zagi da ta yi da cewa da zahardin da take duba da abin da ya fara a tsakaninsu inda wasu shafukan ma ake haɗa bidiyon da hoton zahardin ko bidiyon sa yana dariya jim kaɗan bayan wallafa wannan bidiyo nata sa ne wallafa wani bidiyon sa yana dariya game da wani bidiyon sa ana waka kirari a gare shi wanda hakan ya sa wasu ke ganin shi ma ya fahimci da shi ɗin take <laughs> Gaba ya yi gaba, ta bar su wani yanzu sun kiburu su ɗaya su kai, masu jan kasu jami ba na su gobe za su sanin kai su kai. Zamani mai yayi yanzu kuma wani yayi ne 'yan mata suka fito da shi na kwalliyar doguwar riga a baya inda suke hurawa samari wuta sai sun saya musu abin da babban gari irin Kano sai kura Kanawa ta fi kuka inda ake bayyana 'yan matan Kano ne ke da wannan tsarfa ta siyan baya. Sai dai bincike ya nuna kusan daukacin jihohin Arewa ana wannan yayi na a baya wanda hakan ya sa malamai suka fara magana kan lamarin. Kano gida, mune gida, tushen arewa. baby. Masoyi abaya nake so. Ita a baya ga kitso aka yi da ita ko lalle. A'a masoyi a baya doguwar riga ha ita nika son ka saya min ga wagga sallah wallahi. Wallahi akwai ƙura. Wai bala'i. Magana a bayan nan inconclusive. Tana cewa ba san waye ba shedan ne ake. Shedan ne yake zama ya shirya abun ya sa shedanun mutane yan uwansa su yi masa aiki. What a baya challenge? hauka dabbanci kidawanci da rashin hankali what what is the meaning of abaya challenge wai abaya challenge kurin riga bakar riga wai abaya wai yan mata samari su ta sai musu abaya da haka wadda Bayan Sheikh Abdullah Usman Gadon Kaya, kwamishinan mata Hajiya zara Umar Muhammad ta yi magana kan wannan batu ita ma, inda ta ce, iyaye ku kula ‘ya'yanku ‘yan mata za su fita hira tunda ku kun ce ku sakakku ne sun fita hira da mazaje sun dawo da a baya ko ka ji ana cewa zai ya mata alkawarin zai mata a baya to ke uwa da tsayaki ba kya son a bayansa wallahi tallahi ku ja kunyan 'ya'yanku bana kuma shedanin ta hanyar a baya zai kwashe 'yan mata wannan abayar inda hali ku 'yan mata ma ku haƙura da ita ta fi muku alheri in kuna da hali an sai muku kuna da ita fa ni'ima idan ba ku da hali ku manta da ita abinda Allah ya hore muku in ma ba ku da shi ku yi haƙuri amma mun ji labari labarai sun zo mana yau da yawa da ma kwanakin baya da suka wuce cewa kuma musibar da ta shigo yanzu 'yan mata suna cewa samari su sai musu a baya samarin su kuma suna cewa a ba su a baya kansu sai a baya a bazancan a haka <clears throat> doguwar rigar nan baka da yara suke sawa ko manya to a kanta ne sharri zai faru don haka kafin ya faru iyaye ku ɗau mataki ku yi addu'a kuma ku ja hankalin 'yan matanku ku raba su da wannan abayar ku raba su ma da masu siyan abayar Allah ya sa mu dace Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sakkwatawa birnin Shehu Awo Walla. Wai na musu yan sakkwata ne ciki da waje to gagara ba fa. Mutanen da kuke gani ga TV celebrities na dadin kowa ina ma mutan kallon dadin kowa ta sha 24 ga nesta zo kusa. Sallah da kwana biyu za ku sace da su TK guy American guy eh, Rasaki Raliya da kuma Malam Talaha da kuma ni ina su MC eh, Bakalop ina kuma su DJ dica. Hello Sokotawa sunana Rasaki Rasaki dan soyayya gani nan zuwa Sokoto Steady Plaza a nan za a nuna soyayya ayita da ni da Raliya za a sha mamaki Steady Plaza karfe uku akwai Raliya TK Gaye Abdul Mahuta Malam salha Sarkin Gulma Hello Sokoto. Hi Sokotawa birnin Shehu. Gani ga mutuniyar fa, za mu shigo garin Sokoto.